rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laru makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna tare da Maulana Sheikh Abubakar Sani Tijjani kamar kanda muka ce mana insha Allahu nan da minti ah, talatin za mu zo gashi nan mun cika alkawari muna tare da Sheikh Malam Abubakar Sani Tijjani in za ku dinga shan yana cikin nishadi yana cikin damuwa eh, yana cikin eh, sunan shiga walwala ba shi cikin damuwa alhamdulillahi haka ake so to jama'a kaman kanda ake ta yada magana da wasu ababa kun ga kamin mu mu fara fitowa ma alhamdulillah shafi da kansa shine wanda ya fara fitowa ya zo yi magana ga abin da ke faruwa to amma wannan magana ne za mu yi ga waɗanda bimana ma'ana ba su san abin da ke faruwa ba a shin bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai da gata kenan a Najeriya annabi bai da gata kenan a Najeriya kuma harkar da'awa babu wanda bimana ma'ana ya wuci wannan ababen da ya faru harkar da'awa sa'annan kuma sha abu fitai har gobe yana kan bakansa in an gayyace sa shi citizen ne Najeriya ko mai son zaman lafiya na ƙasa in an gayyace sa zai zo saboda <laughs> ba kisa yayi ba ba sata yayi ba ba maita yayi ba abin da ya faɗa ko har gobe yana kan bakansa yana da hujjoji ta amma wayannan wayanda ba su san abin da ke faruwa ko abin da ya faru shine za ku ga kamin shayi ya yi magana wayannan bidiyoyi ne wanda shai yana cikin waɗanda suka zo suka fara ba da eh, martani a kan kai da za ka zo kana maganan wani malamin ka har gobe shai bai ja baya ba ba maganan wani malami ake yi ba yan eh, sanda dss yan tsaro kowane tsaro ne a najeriya ku ji a wannan da kyakkyawan zuciya da muke muku wannan magana ba maganan wani malami bane kuma har gobe ana yi ba maganan wani malami bane ka a juya abin ba maganan wani malami bane in dai maganan malami ne ba firkan da baya taba wani firka a cikin duniya babu especially Ghana da Najeriya garuruwa nan inda aka fi ji wannan kenan kuma malam fatai all the time zai programin shi yana magana cewa ya zo ya yi ramuwa ne ba na zo in yi zagi na zo in yi ramuwa ne abin da aka yi wa iyaye to amma mu ajiye wannan ko da ke ba ma batun har gobe ba za a sake channel ba ba za a sake mana channel abin da muke kai ba wannan talabishin da ake kallo shi ya kamata a kalli ba za juya mana huska akan wani malami ba me ya faru shine wannan kuga wannan bidiyo wa zai baka bayan annabi ka karɓe ni ya annabi ka zaɓe ni ya annabi ka dube ni ya annabi to jama'a kaɗan kenan a ciki wannan bidiyo a dawo baya a dawo baya wannan bidiyo ita ce sosomin abin ita ce sosomin abin inda aka fara kenan su malam fatai suna kan su suna ba annabi kariya cewa annabi ya isa kuma har gobe annabi ya isa a roke shi kuma suka kawo hujjojin su qur'ani da hadisi annabi ya isa a roke shi to wato bi ma'ana annabi bai da gata wato ana maganan tun ba an saya tun cikin watan ramadana ana faɗan annabi annabi annabi annabi ya isa she yanzu ana batun Mallum'a ne ko ana batun annabi ni shine ni na kasa muka kasa ganewa maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi har gobe ana kan baka cewa annabi ya isa yasa jama'a ba za mu ɗauke ku da dogon magana ba ta fata zai zo ya zauna a nan za ku ji me ya kawo a magana malabu fatai magana malabu fatai shi da kansa zuwansa ya zo ya zauna ya yi magana wato ka a kau da kanmu ka a cire hankalinmu a kan wannan maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ka a cire hankalin mutane a kan maganan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana magana ba ana magana wai mallumin Allah ba kowane ne kowane ne kowane firka ne kowane ne malamin ka ba kowa bane ana fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam malami na ba kowa bane ana batun annabi sallallahu alaihi wasallam malamin shi ba kowa bane ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine maganar da malam abul fatah yazo yake a kai kuma ga maganar da malam abul fatah yayi insha Allah za ku ji sannan malam yayi magana za ku ji maganar da malam abul fatah yayi sannan ku ji ga maganar da malam abul fatah yayi shine kawai in ka ji magana daban-daban ga maganar da kowane mai dogon gemu ya kira an zo ana maganan ba annabi kariya kun tashi kun zo kuna cewa wai wai a waɗancan yaran sun zagi Jafaru sun zagi Albani akan zagin Jafar da Albani mu muke magana hukunta su ina ruwanmu da Jafar da Albani shi Jafar mutum nawa ya zaga shi Albani dan kwaya mutum nawa ya zaga Jafar mutum nawa ya zaga Albani mutum nawa ya zaga duk ba ku ga sun zagi kowa ba ku wato sai yanzu da aka ce musu an ce musu wai an ce jafarin banza jafarin wofi albanin banza albanin wofi shine hankalin ku ya tashi muna nan bata canza zani ba jafarin banza akan manzo Allah albanin banza akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana annabi waye wani jabar gadan kaya waye wani dan kwaya mara mutunci wai shi albani duk su gama zagin bayin Allah su gama cin mutuncinsu yanzu ku zo kuna so a daga ba daga kafa ba sassauci akwai ma karatuttuka masu zafi suna nan mutanen da suka koyar da ta'addanci a rayuwarsu suka koyar da boko haramun duk wannan boko haramun da kashe-kashe da ake ba koyarwar su jafaru da su albanin bane yan boko haramun kawai ku zo kuna magana a kansu an taba su kari ba su suka koyar da ta'addanci ba ba albani bane ya ajiye wani a cikin masallacin sa ya tambaye shi yace Muhammad Yusuf almajirin waye yace almajirin malam Jafar ne a gurin Jafaru Muhammad Yusuf yayi karatu aka sa muryar shekau ga muryar muna da ita yana cewa su jafaru ku kuka koya mana ba za mu bari ba shi ma albanin kuma ya fito ya faɗa ya ce duk Najeriya ba wanda ɗalibansa ba su shiga boko haramun ba sai su akan waɗannan mutanen baƙaƙen 'yan ta'adda wanda ta'addancin da suka assasa ne ya tafiyar da jininsu. Ko ah, jama'a maganar da Malam Abul ya faɗa ke. Amma shin an samu wanda shi ma ya yi irin magana malam abu da ko ba samu ba an samu sarki ko ba sarki kam shayi before a sa wannan eh ah, bari in dan yi jawabai to bismillah ina daga baya insha Allah za ka abu to bismillah insha Allah ah, bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ina ga bidiyon da ka na ma ya wadatar insha Allah to shi kenan ba zan sa gudan ba yawwa hmm. dama bidiyon nawa ne nake so a sa to daga oh. farko ina son zan yi magana na farko a tun jiya kira ya yi yawa wasu sun duk da na yi bidiyo jiya da daddare to bidiyon da na yi sai wasu suke cewa har yanzu sun ga wannan sai su ce ah, ai jami'an tsaro sun kama ni ina hannun su a babu jami'an tsaro ba su kama ni ba ban je ban kwana a hannun su ba a gidana na kwana na je wajen su ne kan kuma na dawo lafiya alhamdulillah kuma abin da nake so in ƙara faɗa a nan babu shakka sun kira ni misalin da safe na je wajen su mun tattauna abin da za mu tattauna sun yi abin da za su yi sannan kuma tun da na shiga gurin na shiga wajen su jami'an dss ba wanda ya min tsawa ko ya taɓa lafiya na ko ya yi min wani abu da zai taɓa ni wanda zan ce gashi wannan abin sun yi min shi purposely da gangan ba wanda ko tsawa ba wanda ya ko tsawa ba wanda ya a cikin su balantana ce wani ya taɓa lafiya na ko ya taɓa abulla illa iyaka bidiyon da suka yi min bidiyon kuma abin da suka yi suka faɗa suka ce wannan bidiyon suna son su yi shi saboda aikin su na gaya musu na ce musu a'a ina da dalilai na da sauransu kamar na daddanna musu bidiyo da sauran suka ce to ka'idan aikin su ya ba su saboda akwai abin da za su ajiye shi a cikin document suna ba da shawarar cewa dan Allah ya yi musu wannan bidiyon da sauransu har gurin da aka shiga da gurin da suka ce mun cire rigana wannan abin za a yi shi ne saboda neman zaman lafiya da neman zaman kaza to kaga idan an ce maka zaman lafiya ake nema kan kuma waɗancan mutanen da aka ce za a yi su zo daga baya su zo su tada hankali suna neman su yi kaza da sauransu to kaga abin da aka ce duk zaman lafiya to za ka yi shi kuma alkawarin da suka yi a gurin su jami'an tsaron suka ce sun yi wannan abin ne nasu ne na ofis ɗinsu bai shafi abin da su zo su fitar da shi ba alal itlaq sun ce ba za su fitar da wannan abu kwata kwata su da bakin su suka faɗa suka tabbatar suka ce wanda yi wanda ya yi min abin ah, wanda ya yi mun ina tsammanin sunansa Abdullahi Umar duk da dai ya ɓoye sunansa ana kiransa da Yusuf a cikin jami'an DSS na Bauchi sunansa Abdullahi Eh, sunan jami'an DSS ba wanda ya bidiyon eh sunan shi Abdullahi Umar amma yana yin akwai ismu musta'ar ne don Allah don Allah ma kana ku ya kuri ku na kira na saboda Allah bismillah shek akwai sunan da yake amfani da shi sunansa Yusuf amma a office ne haka yake ga mutane amma dai asalin sunansa Abdullahi Umar shine yayi wannan bidiyon ne da sauransu to ala ayyi halin ni abin da nake so in isar da sako wajen yan uwa da masoya saboda kira wallahi tallahi sai na kashe wayata minti ɗaya in na bude kawai kira ne ke shigowa babba abin da yasa nace bayan jiya na yi magana yau ma zan ƙara magana saboda yan uwa hankalin su kwanta babu komai lafiya na lau garau simul kalau nake ko sauro bai cije ni ba wallahi ko sauro bai cije ni ba ba abin da ya same ni mm-hmm. ba abin da ya same ni lafiya na kalau kuma abu na biyu yau da safe da na bude ina zaune ina lazumin safe sai nake ganin ina duba facebook whatsapp nake ganin messages din yan uwa a facebook whatsapp da sauran kafafen abubuwa to inda abin da ya sa ni kuka shine halin da naga yan uwa sun shiga Allahu akbar wayyo la ilaha illa huwa na dauki wasu mintuna abin da nake tunani sai nake cewa yanzu ni har na kai Allah tabaraka ta'ala ya sa al'umma hakan masu yawa hankalinsu ya tashi a kaina saboda wannan abu <laughs> hawa kawai wani mutum a lungun bauchi ina nan ina zaune cikin wani wani guri kawai sunan wani mutum wai abul fati ya zama na mutane hankalinsu ya tashi a kan haka to wannan abu sai ne wa Allah godiya sai na ci to ba komai bane wannan albarkan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam eh, saboda ni na san in an zara albarkan annabi za a gani ba kowa bane mm. to amma duk wanda ka ga ya biyo ka har yana tunanin damuwansa damuwanka damuwansa ne to ya ganka da annabi ne da mutane ba su gan mu da annabi ba da ba za su je wannan damuwa dan haka sai ya zama da ni yanzu damuwa ta damuwan yan uwa haka suka shi. to sannan abu na biyu da nake ƙara kwantarwa yan uwa da shi eh, na hankali da shi shine sarki zaki wani zaka ga an nuno shi an nuno shi a TV za a ce wannan aikin na fa wannan za a ce barawo wannan za a ce dan fashi da makami ne wannan za a ce mashayin giya ne wannan za a ce mashayin kaza ne wannan za a ce mai kashe mutane ne ni yau kuma da aka nuno na ana zargi na da laifi sai aka ce laifin ka shine ka ce annabi ya fi wani jafar ka ce annabi ya fi albani shi ne <laughs> Allahu akbar Allahu akbar to ai ni wannan hmm. ni wallahi sarki zaki godiyar da nake wa Allah Allah da ya mai da ni cewa yau na zamanto mai bature yake cewa garkuwa ko kuwa a hausa ba haushe yake cewa garkuwa shan da eh. Allah ya amfani da ni wajen mm. kare mutuncin annabi da kare mutuncin bayan Allah in wannan mu zai sa a ce kullum za a dinga yi mana irin haka annabi ya zauna lafiya shi wallahi muna lafiya mun yi muku tallan mutuncin ku zo ku yi tai wallahi ayi wana ayi wana har abada har abada har abada su musu su mm-hmm. ba na ko ko wani abu ban ji ina gani kawai lokacin da suka ɗauka kawai ni da na ce to shikenan sai ya zama wuce wuce kuma da na duba na ga ina da abubuwa da yawa babban abin da aka kai ni laifi na na ce annabi ya fi jafar na ce jafarin banza akan annabi na ce albanin banza akan annabi yau ya zama na cewa ku kuna fushi dan kawai an ɗaukaka annabi akan malamin dan an ɗaukaka annabi to wannan abun kawai to sai ya kwantar min da hankali sai na ce to alhamdulillah hadal far wannan shine bambanci wannan shine bambanci mu mun ga sahabban da rayuwansu bayarwa suka yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani an sare hannunsa wani an sare kafansa wani an cire idansa wani an kashe shi gaba daya duk dan kare mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yau ni ma na zo na ce zan kare mutuncin annabi kuma sai Allah ya bani shi kenan yin tafaka mhm. <laughs> wallahi wato abin ya kamata ka gane mutane a kwanta ba komai kuma alhamdulillah in ka lura masu wato wannan abu wannan abu ni ba abin da zan ce kawai sai dai in ƙara gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai albarkan annabi wani baka taba ganin sa ba ka ma san waye in ka shiga saha social media kawai banda maganan da addu'o'i da yan uwa suke yi muna tare da kai a mun tsaya to wannan ai albarkan annabi ita ce take bibiyan mu na'am sannan kuma wannan zai canza wani ba a dawon to shi inda nake son ka shigo kenan wannan ba ba me eh. me eh. ba ba ai ba ai wannan yana suna jin alluran jinjari to shi ya yi mana Wato, <laughs> kama, kama an kama an tada kai bacci kenan. Wallahi tallahi. In ka ga ba mu taba ta ba baka taba mu bane. Wallahi. Mm-hmm. amma in ka taɓa malaman nan namu da ba sa tabuwa sai mun taɓa waɗanda ba ka sanata zaman lafiya kowa ya ja ya kame ya zauna ya shiru ka rike ka kara mutuncin malamin mu kara mutuncin malaman ka shike na zauna a yi shiru wallan <laughs> tana wannan wannan wannan shine a wato kaga kaman kadda eh, kwanaki na faɗa ce kaga wannan abu in da gaske za a yi to zai kawo gyara zai kawo gyara bi ma'ana Ah, akwai wani bidiyon ka da ka yi wannan bidiyo da ka yi ya yi amfani na ji daɗin wannan bidiyo ba ni seconds ɗaya saboda wannan bidiyo da ka yi sako ne ka sanar gabanin wannan abu ya faru kuma sakon da eh, ya yi albarka sosai me yasa nake cewa haka jama'a za ku saurara ku ji abin da ah, malam yake sanarwa a nan uh, which is very very important shai uh, za ka minti ɗaya kai magana kamin shigo da wannan bidiyo ya yi amfani sosai yawwa to to ne maganar da mu muke yi wannan ya shigo ko bismillah yawwa to wannan a takaice shine abin da muke magana masu cewa an kama ni ina hannun jami'an tsaro la la ba abin da ya kama ni kawai abin da na sani su dai a jami'an tsaron DSS da suka ɗauki wannan abin wanda shi Abdullahi Umar ya ɗauka ya ce da sauran wasu su sun ce su dai ba su ɗauka don su yaɗa ba to menene hikiman su na yaɗawa menene dalilin da yasa suka yaɗa wannan kuma ya a a tambaye su ni bani da alaka da su su ne suke da dalilin su na yaɗawa su ne suke da dalilin su na sakewa wanda kila ya shafi aikin su da sauransu su za su iya yin bayani wannan shine a takaice sannan magana ta da ba da saka tsayin saka wannan to bismillah eh. in baka taba manzo Allah ba ba ruwanmu da kai baka shigo gonan mu ba ba ruwan mu da kai ya kamata su fahimci wannan abin yanda su suke ɗaukar zuciyarsu sun kullaci gaba sun kullaci kaza haka muke ba haka muke ba ba mu da gaba sai dai akwai abu ɗaya idan ka shigo gonan mu ka taba mana waɗanda ba a tabawa duk wanda kake zaton ba za mu taba ba mun dirje bakinsa. wannan ka'ida haka za ta yi ta tafiya daga yau har ila yaumil kiyamati. daga yau har ila yaumil kiyamati. shekara arba'in ko sama da arba'in kuna ɗana mu kuna ɗana wanda suke masu girma a wajen mu kuna abin nan yau kuma dan taba ku kawai an dan muku dan cakulkuli ba amma fara faɗan ba har kun fara <laughs> ihu <laughs> da miƙewa da abin nan ku kwantar da hankalin ku ai ba shiga filin daga ba tukunna cakulkul muke muku yanzu wallahi cakulkul muke muku dariya kuke yi a in kuna son kawai mu zauna lafiya ku daina taba annabi ku daina taba waɗanda muke ganin girman su jagororinmu wannan shi kenan za ku zauna lafiya amma an za ku ci gaba da yi wa manzo Allah rashin mutunci da taba bayin Allah da ya musu jafa'i to kar ku ɗauka naku za su zauna lafiya su ma sai an dirje su kuma mun san in takunu lamuna, fa innahum lamuna, kama lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in ka taba shehu tijjani kana jin zan ji zafi ko ka taba shehu barai kai ma na san na tsire ibnu taymiya yayi ka ji har zuciyanka na san in na tsire wani ɗaya daga cikin malaman ka sai ka ji zuciyanka kuma ba wani dalili a hankalce da zai hana in ragargaje malaman ka bayan ka zo ka taba nawa ba wannan dalilin wannan da ita ce za ta yi ta tafiya insha Allah Allah ya dace da mu To, jama'a, don Allah kowa ya suke nuna amfani da hankalinsa. Wai a de, ba yana nufin kamar muna yi ba, wato fi mana in aka dena an dena kenan. Ko a dena taba annabi, a dena taba shehu Tijjani, a dena taba shehu Ibrahim, a dena taba shehu Shehu Ɗayar Bauchi, duk cewa nan gari ka a dena. Wato bi mana ashe akwai masu zagi. To Allah taimake ka, shayi na san ka ci bidiyo. na ji kwarai da gaske wannan ayi karatun da muka yi bai jima ba kwana biyu ko uku kwana biyu ranar talatin da ya wuce kenan to to wannan kaga ala iyalin mu shine mokifin mu kuma shine mokifin mu har yanzu ba mu canza ba mu da abin da muke yi mai da martani sai sa muke cewa raddi raddi kuma ka ja maka ne kai raddi so alayyalin abin da nake so yan uwa su sani wannan abin da aka ga su wahabiya su yi shine mafi karancin abin da za su iya na rantsi da Allah shine mafi karancin abin mu mun hanyar da muka bi din mun sani mun san da wannan kuma wallahi ni da a tawakkuati a abin da nake tunani ma wato duniya kana shirye da wannan kana shirye da abin da ya faru ba ina shirye da abin da ya shi wannan oh, wallahi to wa billahi alladhi la ilaha illa sarki zaki mutanen da a aqidan su in dai ka saba musu shine su kashe ka duk wannan shine yake cikin littattafan su misali za ka ga kamar ibnu tayyiya yana faɗa akan ce ba su ba mu suke cewa yan bidiya ba ai gaske kiran mu yan bidiya to a tambayi ibnu tayyiya me hukuncin dan bidiya kuma wanda yake kira zuwa ga bidiya addai ila ilal bidiya sun ce mana mu yan bidiya kuma muna kira zuwa ga bidiya to muna shirye mun san itikadin su abin da yake kai shine a wajen su jinin mahalantaccen jini to yau saboda albarkan iyaye da addu'an bayin Allah da addu'an masoya Allah ya kare mu ba su kai zuwa ga ɗaukar rayuwa ba suka tsaya a haka sai mu gode Allah amma mu mun sani cikin ajandan su akwai abin da ya fi haka muni suna shirye duk kuma kuma kaga duk wani abubuwan da ake yi duk muna da mun san za su yi komai mun san suna shirye su yi fiye da haka saboda yin tikadin su shi mu kwata kan mu yi da yawa ma ji eh ba ba da yawa bane wai eh. na gaya wa 'yan uwa ne su kwantar da hankalinsu. Sauran ah, maganganu ba sha cikin kanka da zuciya. Yawwa mu mun sani insha Allah suna da halin su yi aqidan wajiya suna da halin su yi fiye da haka to amma alayya halin mun gode wa Allah wai Maulana Musho yana cewa ma fa'alal jalilu huwal jamilu duk abin da Allah ya yi to shine mai kyau yace Ahmadu Rabbi fi halatar sarra'i shukuri da fi halattar darrai ina gode wa Allah a halin farin ciki irin yadda nake gode mai na shiga halin bakin ciki la shukura man ya'budu rabbahu ala harfin fa in wa in kama kan nazala ba irin wanda yake eh me yake cewa gode wa Allah akan gaba ba in ya shiga cikin musiba ce ba ruwansa da Allah in ya shiga cikin dadi ya ce akwai ruwana da Allah to mu muna tare da annabi alhamdulillah da ya zamana yau ni na zama da shell na kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wai akan annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> ya zauna a duniya ta yi wannan to ai alhamdulillah riba ta samu gode wa Allah kuma karshe kiran da nake yan uwa kwantar da hankalin su ba abin da ya same ni lafiya na simul garau kuma an naje wajen na fita ba abin da suka mun basu ci mutunci da ba basu basu basu basu yi min ko tsawa ba wanda ya ko tsawa ba wanda ya alhamdulillah nan zance daya kaban maganar da na san ka saba faɗa Eh, bi ma'ana eh, kuma kana faɗa ina tunawa lokacin da ko wannan magana ta ƙasa muka yi ba zan fito da shi da ba dai eh, lokacin tafiyanka na Ghana ka yi wannan irin addu'a kuma da ka je Ghana ka je ka set wannan ka kwatanta wannan maganan haɗin kan ɗari ku gaba ɗaya na san ka isar da sako ko da na minti biyu ne zuwa ga ɗari ku gaba ɗaya ma'ana na wurin haɗin kai Ah, sa'an nan kuma ina gani abin da dai sauran dai na yi maganar sama tun jiya da shi nake so ka bi koda minti kai magana ai ala ya da sarki zaki koda minti ne na farko eh, musulmai gaba ɗaya ma ai da ana buƙatan wannan haka ne tun musu gaskiya sosai ana buƙatan wannan ah, duk da wa in kana shay'an sabul manal to to sannan kuma muna kira zuwa ga dukkan yan bayan ɗari kwarai da gaske yana da muna da buƙatan sosai da sosai sannan kuma magana ta kusa da ƙarshe da zan yi shine muna roƙon Allah ya ba mu ikhlasi ba mu cewa muna da ikhlasi saboda ikhlasi shehun sa'abul manali yana da wayan samu illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya ji kansa sai wanda Allah ya ji kansa yake iya samu to alhamdulillah dan domin abin da wallahi sarki zaki abin da nayi ta sakawa a zuciya na ce to wannan abin yanzu ɗayan abu biyu ne ba duk wani masoyi ya ji wannan ɗayan abu biyu in abin don mutane nake yi to ya dama mutane ne za su ga wannan su ce sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba shi kenan in mutanen ne Allah sai bani da mutane in kuma abin dan Allah ne shi kuma Allah ya hayyin la ya mutu yawwa to in dan Allah yake ba abin da zai canza ba abin da zai ja baya za a ci gaba da da za a ci gaba da komai wanda yake misali suke tunanin sun yi wannan abin mai tanishin din da'awa a daina <laughs> ya salam <laughs> Allah ya kyauta Allah ya Allah taimaka Allah ya Allah ya hadu insha Allah Allah ba zai wannan abun ba zai faru ba da insha Allah da izinin Allah da haka muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu kuma Allah ya ci gaba da bamu albarkan annabi ya ci gaba da bamu madadin annabi ya ci gaba da sa rayuwanmu da ranmu da komai namu fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mutuncinmu da dukiyanmu da rayuwanmu da iyalanmu Allah ya bai da su katangar da idan sai an karce su za a karci annabi to Allah ya tare mutuncin annabi da mu da rayuwarmu da na iyalanmu da na iyayenmu da na kowa namu ya zama na eh an taba mu kafin a isa kan annabi eh wannan shi ne ga ah, mu to ah, a alhamdulillah ah, kun ga sha bakwai kun ga gida yake shi yasa wannan bidiyo ne a takaice zuwa ga matuƙa wayanda bi ma'ana suke cikin damuwa to kun ga gashi na shi kansa yana cikin nishadi ne kuma eh, gida yake ba wanda ya sani shi kuma ya shi ba zai faɗi haka ba amma ni na faɗi haka yaudara ne kawai eh, da wayo kuma da irin malam fadan ya faɗi wanga magana shekaran jiya wai a kawar da hankalin mu bar magana annabi ko eh <laughs> kaga yayi wannan magana shekaran jiya amma wannan kuma abu an yi masa ana maka akira maka Allah akira maka Allah ya kuri shi kuma ana ana cutar ka da zagin ka to irin wannan abu kenan ah, malam kaza kaza har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 sarki Allah ya saka da alheri amin amin amin shayi amin